Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawa Sharif ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Talata 18 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su farko ga Muhammad da kanun labarai. Rasha ta kai hari a Odessa wani harin ramuwar gayya da Ukraine ta kai akan wata muhimmiyar gada a yankin Crimea. Koriya ta Arewa na tsare da wani ba Amurke bayan ya tsallaka kan ƙauyen iyakar ƙasar ba bisa ka'ida ba. Masu zanga-zanga Isra'ila sun toshe manyan tituna tare da yin zanga-zanga a takaice a kasuwar hada-hadar hannayen jari ta Tel Aviv. Kanan labaran kenan a bangaren rahotanni za a ji cewa duk da tsananin rayuwa da 'yan najeriya suka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan mayu da sabuwar gwamnati ta yi a yau 'yan ƙasar sun wayi gari da ƙari a farashin kowace litar mai zuwa naira ɗari shida da sha bakwai lamarin da ya sa 'yan ƙasar suka shiga rudani da yin tir da ƙarin kuɗin man. muna tafi da karin bayani. Za kuma ku ji cewa bayan makonni uku da kammala aikin hajjin bana a ƙasar Saudiya, wasu alhazan Najeriya da ke zaman jiran kwaso su zuwa gida sun fara faɗi tashin neman abin sawa a baki ta neman sadaka abinci a birnin Makka. Kamar kowace ranar Talata yau ma muna tafi da shirin noma tushen arziki tare da Muhammad Hafiz. Waɗannan da masu sauran rahotanni na nan tafi a cikin shirin, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci ga cikakkun labaran duniya. Yau talata shugaban ƙasa Amurka Joe Biden na shirin karɓar bakuncin wani taro tare da Cardinal matthew Zuppi na Italiya manzan zaman lafiya na Papa Roma Francis domin tattauna yakin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuka na Ukraine sha bakwai. ta kuma kakkaɓo wasu sha ɗaya ta hanyar na'urori yayin da ta dakile wani hari akan Crimea. Rasha ta faɗa yau talata cewa ta kai har-hara a Odessa da Mikulov da ke gabar tekun Bahar al-Aswad na Ukraine a matsayin ramuwar gayya kan harin da aka kai a jiya Litinin da ya lalata wata muhimmiyar gada da ta haɗa Rasha da yankin kirimiya. A cikin wata sanarwa da ta fitar ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kai harin ne kan wuraren da aka yi amfani da su domin wani abu da ta kira ayyukan ta'addanci da jirage marasa matuƙa suka kai a teku. ciki har da wata tashar jirgin ruwa da ke kusa da odessa da ma'ajiyar mai ta ukraine ana kyautata zaton koriya ta arewa na tsare da wani ba amurke bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba kasashen koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko jsa a yau talata rundunar majalisar ɗinkin duniya ta rundunonin sojin ƙasa da ƙasa da ta jibge a ƙauyen kan iyakar don ci gaba da dakatar da yakin koriya ta ce tana aiki tare da sojojin koriya ta arewa don warware lamarin tare da tabbatar da cewa mutumin ya je ziyara jsa ne ba zato ba tsammani mutumin da ake zargi ya tsallaka arewacin layin sojoji wanda shine kan iyakar kasashen da misalin karfe 3 da minti 27 na rana agogon yankin a yau talata da yamma a cewar jaridar Chosin Elbow inda ta ambato majiyoyi da ba a bayyana sunayensu ba. Babu alamar an yi musayar wuta a garin da ke kan iyakar da ke cike da tashin hankali, da sojojin Koriya biyu ke gadi ba dare ba rana suna fuskantar juna. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yau Talata masu zanga-zanga Isra'ila sun toshe manyan tituna tare da kutsawa a takaice a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari a yau Talata, yayin da 'yan majalisar dokoki ke shirin amincewa da ɗaya daga cikin ƙudurorin dokar shari'a na Firayim Minista Benjamin Netanyahu da ake takaddama a kai kafin ta tafi hutun bazara. dubban mutane ne suka yi ta kwarara kan tituna a jerin gwano a fadin kasar da dama sun daga tutocin isra'ila kuma 'yan sanda sun ba da rahoton cewa an toshe manyan tituna aƙalla rabin dozin an jima kaɗan muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko inda duk da tsananin rayuwa da 'yan najeriya suka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan mayu da sabuwar gwamnati ta yi a yau 'yan ƙasar sun wayi gari da ƙari a farashin kowace litar mai zuwa naira da 617 a wasu gidajen man kamfanin kasuwancin man fetur na ƙasar wato nnpcl da ke abuja a yau talata wanda ya tashi daga naira 537 lamarin da tuni 'yan ƙasar suka fara kuka da yin allah wadai da shi daga abuja ga wakiliyar halima abdulrauf da cikakken rahoto 620 Muryar wani ɗan Najeriya kenan yana ambatan farashin da ya sha litar mai a birnin tarayya Abuja. A yau talata ne al'ummar Najeriya musamman a manyan birane ciki da Abuja, Legas, Kano, Kaduna da dai sauransu suka waye gari da tashin farashin kowace litar mai daga naira ɗari biyar da talatin da bakwai zuwa naira ɗari shida da sha bakwai inda aka gano gidajen man kamfanin NNPCL a birnin tarayya Abuja na sayarwa akan naira ɗari shida da sha bakwai AYM Shafa akan naira ɗari biyar da hamsin sai gidan man azumin akan naira ɗari shida da ashirin kamar yadda wasu 'yan kasuwan mai masu zaman kansu suka tabbatar inda suka bayyana cewa duk wani sauyi na farashi a gidajen man kamfanin NNPCL alama ce ta tashin farashin mai ga kowa. Tun dai 'yan Najeriya daga sassan kasar daban-daban suka fara nuna rashin jin daɗin su akan yadda wannan matakin zai ƙara jefa mutane cikin ƙarin tsananin rayuwa musamman ma ganin irin tsananin da aka shiga tun bayan janye tallafin man fetur a ƙarshen watan Mayun da sabuwar gwamnatin Tinubu ta yi. Sunana Muhammad Rabiu Danti ne wanda kuka sani da yankusa a kafafen yada zumunta na tashi cikin bakin ciki matuƙa ganin karuwar kuɗin mai a ƙasar nan. Bayan watannin da ake gani ana ganin wahalar da aka shiga na ƙalubale kuɗin makaranta ya yi tsada kuɗin wuta ya yi tsada kuɗin abinci ya yi tsada dun Najeriya babu wani abu tilo da bai ƙara tsada ba. A haka a ƙara ƙara mana kuɗin mai a ƙasar nan wai da zimmar cewa ana tattalin arzikin ƙasa wani tattalin arziki ake gyarawa ina tattalin arziki abinci bai arha ba ina tattalin arziki talaka zai tafiya kuɗin mota ya tsada tsada ina tattalin arziki duk abin da zaka biya a rayuwar nan wai kai ma da kake siya samai a mota kake nan talaka da yake dan bala gurin shi je nan ya dawo ta ina ake son a rayuwa a kasar nan sunana Usman Zundurai gaskiya magana ta Allah wannan karin man fetur gaskiya ba karamin matsala bane da kuma tashin hankali sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so an cire wannan tallafi muna jira mu ga har yanzu me gwamnati za ta in aka ce za a raba wasu kuɗi dubu takwas takwas wannan ba abin yiwuwa ne. ba zai rike mutane ba gaba daya so magana ta Allah wannan ya taba mu wallahi yanzu tasha an ka gidaje babu fasinja a'a masu yin sana'ar motar haya ba sa samun fasinja kai mutum wanda in sana'ar ka ta kama ka yi tafiya tafiya fa sai ta zama dole za a yi kayan abinci ya ƙara tsada jiya daga benin na taho edo state kenan na zo abuja sai da na kashe naira dubu ashirin da biyar tsakani da allah mutum da me zai ji da abinci ko kuma kana da ya'ya da suke zuwa makaranta yanzu misali a ce kana da yaro yana makaranta kana tudun wada zariya yana samaru kullum zaka biya musu kuɗin mota akalla sai ka biya dubu ɗaya idan su uku ne dubu uku kenan a wata sau talatin duk casa'in wake da wannan halin sai dai mu ce allah ubangiji ya yaye mana kuma gwamnati gaskiya ta duba talaka na matukar cikin tashin hankali malam salihu tanko ya kasai wanda aka fi sani da dawusu a kafofin sada zumunta kwararre ne a fannin yada labarai da sadarwa kuma dan takarar gwamna a gargashin inuwar jam'iyyar prp a zaben watan maris da ya gabata inda ya ce to gaskiya wannan hawa farashin musamman na mai da sauran ababen more rayuwa da muka tsinci kanmu a najeriya a wannan yanayi gaskiya abu ne mai tada hankali hankali yau mun waye gari mai ya koma 617 a gidajen mai na npc na gwamnatin tarayya ma kenan wanda a gidajen mai na 'yan kasuwa mun ga ya kai 620 wasu ma ya haura haka wannan ba karamin abin ta da hankali ba ne duba da yadda abubuwa suke da taɓarɓarewa kuma gwamnati ta yi magana akan cewa dole sai ta cire wannan tallafi amma sun cire tallafi wata biyu yanzu da rantsar da wannan sabuwar gwamnati bata fito ta ce ga wani hanya da za su taimakawa talaka babban da wannan dubu takwas takwas da suka ce ce za su ba wa gida ba mutum ba gida da mutum tara goma a ce an ba ku dubu takwas a wata gaskiya ba ta ce hanya a alaba da za ta fitar da mu daga cikin wannan yanayi dole gwamnati ita ta ce za ta iya don haka sai ta fito ta wa talaka bayani yaya za ta yi domin ta kama na sauki wannan tallafin mai yanzu abin da yake nuna shi ne shi kadai da talaka yake mora kuma yanzu an zo an zare hatta kai mutane suna cewa da da wannan tallafi masu sata su ci gaba da sata kin ga an shiga mummunan yanayi to gaskiya ni na ba gwamnati shawara da gaggawa ta tsaya ce nazari nazari daga ta fito da hanyoyin da za ta kawo talaka sauki tun ana zaune lafiya tun kafin abin nan ya zo bai zo ya zama musu wata masifa da ba za su iya karewa ba. Shi ma masanin tattalin arziki Malam Kasim Garba Kurfi cewa ya yi. Kamar yadda muka waye gari muka ga duk gidajen mai in ka je daga ga farashin mai yanzu har ya kai ɗari shida da wani abu maimakon ɗari hudu da wani abu ƙari sama da kishi ishirin bisa ɗari. Wannan ba abu ne wanda ya ba mamaki domin duk wanda yake sayan man dizal da kuma mata masu sayan gas wanda ake da huwa da shi sun wayi gari yau ga kuɗin shi gobe ka je ka dadda kuɗi ya tashi ya kamata kuma idan farashi a kasuwar duniya na mai ya sauko to mu ma mu ga saukai ba a daga shi ba kuma lokacin da aka samu sauki a ka samu sauki amma muna fata tun da ita NNPC tana ciki za ta zama jagora duk lokacin da aka samu sauki mu ga sauki a kare shi to wannan su matabi aka gani in dai mai yana tashi a kasuwar duniya to gaskiya al'amura za su tashi kuma zai shahi rayuwar mu ta yau da kullum kuma ba wai talaka ba har masu wadata suna jin jiki domin dan baki misali a mota ta da abin da nake shan mai dubu sha biyar yanzu ina kashe dubu arba'in da biyar a duk sati so maimakon dubu sittin da nake kashewa a wata yanzu ina kashe sama da dubu dari da tamanin zuwa dubu dari biyu a mota kawai da nake hawa to kin ga kenan wannan ya shafi kowa amma dai ya kamata gwamnatin tarayya ta zo da matakai wanda ya dace mataki na dubu takwas ba a ce ba zai taimaka ba amma gaskiya ya yi kaɗan al'amuran nan sun wuce duk yadda suke lissafi su muna fata gwamnati za ta dibi wannan kuma ta zo da matakai wanda zai rika sassauta ma al'umma. Tun bayan komawa tsarin mulkin demokradiyya a shekarar 1999 ne Najeriya ƙasa ta biyu a fannin samar da mai a nahiyar Afirka bayan ƙasar Angola ta fada cikin cece kuce a game da tsarin tallafin man fetur kafin cire shi a watan Mayun shekarar nan da muke ciki manufar wacce aka fara aiwatar da ita a matsayin wani mataki na tsawon watanni shida don daidaita farashin man fetur a waccan lokacin gyaran matatan man cikin gida lamarin da ya ci gaba da dawwama girma tsawon shekaru da dama duk da cewa an dan cire shi a wani dan gajeren lokaci a baya. Idan ana iya tunawa a ranar 29 ga watan Maris ne shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanar da janye tallafin man fetur lamarin da tuni ya jefa 'yan Najeriya cikin matsin rayuwa in ji masana. Duk kokarin ji ta bakin hukumar NNPPRA mai kula da dokokin fannin albarkatun man fetur da iskar gas ta Najeriya kamfanin NNPCL kungiyar dalalan man fetur ta Ipman ta wayar salula a yayin hada wannan rahoto da ya ci tura. Lima Abdulrahman murya Amurka daga daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC za kuma a iya sauraron shirye-shirye da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa yau talata cewa haramtaccen ƙudurin dokar bakin haure na Birtaniya da ke da nufin dakatar da dubban bakin haure da ke shiga ƙasar ya yi hannun riga da haƙƙin da ya rataya kan London a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa. Ƙudurin dokar da Majalisar Dokokin ƙasar ta amince da shi kuma yana jiran Sarki Charles na uku ya sanya hannu ya zama doka. Na nufin za a hana bakin haure da suka isa cikin kwale-kwale 'yancin neman mafaka a Birtaniya. kudurin ya bambanta da haƙoƙin ƙasar a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam da na 'yan gudun hijira kuma zai haifar da babban sakamako ga mutane da ke buƙatar kariyar ƙasa da ƙasa in ji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira da kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar sun ce kudurin dokar ya hana samun mafaka a Birtaniya ga duk wanda ya zo ba bisa ka'ida ba bayan ya bi ta wata ƙasa ko a takaice inda ba su fuskanci tsangwama ba. Daga ƙarshe, fiye da dozin biyu na jam'iyyun adawar india sun faɗa yau talata cewa sun haɗa kai don ƙulla ƙawance mai suna india. domin tunkara jam'iyya mai mulki ta baharatiya Janat ta Prime Minister Narendra Modi ta BJP a zaben 'yan majalisar dokoki a shekara mai zuwa. Ana, ana kallon sunan kawancen na India a matsayin wani yunkuri na jam'iyyun adawa na kalubalantar BJP a kan tsarin ta na kishin ƙasa a zaɓe da za a yi nan da watan Mayun 2024. malkarun khargi shugaban babbar jam'iyyar adawa ta congress ya ce india na nufin india national development inclusive alliance wato haɗakar ci gaba da haɗin kan india kharge ya shaida wa manema labarai a ƙarƙashin taron yini biyu na jam'iyyun adawa 26 a birnin bangaluru na kudancin ƙasar cewa babbar manufar ita ce a haɗa kai domin kare dimokuraɗiyya da tsarin mulki. a gaida Muhammad Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. madalla yanzu sai rahoton na gaba inda makonni uku bayan kammala aikin hajjin bana cikin alhazan najeriya sama da dubu casa'in da suka je aikin hajjin na bana dubu talatin da uku da ɗari ɗaya da hudu ne hukumar alhazan najeriya ta ba da sanarwar cewa ta maido gida najeriya lamarin da ya kai sauran alhazan da ke can kasa mai tsarki suna dakon maido su gida ya kai ga sun fara neman karamar abin da za su ci kamar da yadda za ku ji cikin wannan rahoto da wakilin sashen hausa na murya amurka mustapha nasiru batsari ya aiko mana daga makka. Kawo lokacin hada wannan rahoto dai alhazan najeriya dubu talatin da uku da dari ɗaya da hudu ne hukumar alhazan najeriya ta ba da sanarwar cewa sun koma gida najeriya daga cikin alhazai sama da dubu tisa'in da suka zo aikin hajjim na bana bincike dai ya nuna alhazan najeriya da ke birnin makka a yanzu haka sun shiga halin damuwa da buƙatar ganin a maida su gida Najeriya a sakamakon ƙarewar kuɗaɗe na guziri da hakan ya sa su gwagwarmar shiga layin ansar karama. Sunana dai Larai Bala a karamar hukumar Shiroro jihar ta gaskiya mun matsu abincin da suke ba mu gaskiya mu dai tun da muka zo na ba za mu ce mun ci ma abinci plate ɗaya ba gaskiya sai dai mu zubar da shi ko ba gaskiya ba kuɗin mu ke bayani saboda abincin ba dadi kuma akalla idan sun ba mu shayi wani kofi na dan kankani in sun ba mu shi da safe da wani dan biredi a sama shikenan sai dare saboda haka gaskiya mun matsu mu koma ƙasar mu suke kwarabniyar wannan billahin karama eh gaskiya shi ne na ɗaya daga ciki saboda wasu kuɗaɗe abincin ba sauƙi ma daga kacin riyal biyar kuɗin mu kenan na can Najeriya dubu ɗaya hmm. kuma abincin ba zai iya ɗaukar mu ba gaskiya kuɗin guzurin mu gaskiya mun su sai kaya da shi muka zo nan sai gashi da aka gama aiki sai muna cikin wani yanayi kuma ba mutar da mu haka ba sunana dai hango Bala gaskiya muna cikin hali muna kuma neman taimako a taimaka mana farkon taimakon da muke so abincin da ake bamu gaskiya bai mana muna cikin wani hali a madadin halin da muke ciki guzurin mu ma duk sun tafi saboda a hajiya baki ga kaman sayayya kika da yawa ce sa gudu tsakani da Allah ba wata sayayya saboda abinci kawai fura in za mu sha sai mun kashe dubu daya a fura ko dan wake za mu ci sai mun kashe dubu daya abinda da za mu ci dubu daya ne kawai ana a kullum muna cin abinci sai mun ci abincin wurin dubu shida ya karama abin da ya sa ka ga mata ana kokuwa suna zuwa suna ansan karama saboda an ba mu abinci da safe a dan ko ruwan kofi a shayi mm. shi kenan ba za a ba mu ba sai dare daren ma za a kawo mana abinci haka ma ba za mu iya ci ba saboda abincin da suke mana wani lokaci ba wanda za mu iya ci ba yanzu me suke so a yi muku yanzu eh muna son a taimaka mana da a gyara mana abinci ko kuma a taimaka gwamnati ta taimaka halin da muke ciki a kwashe mu a koma da mu gidajen mu. duk da yake dai matsala ta jefa bin alhazan shiga wannan yanayi amma ba a taru aka zama ɗaya ba domin kuwa waɗannan alhazai da akasarinsu maza ne sun ci lamarin fa akwai zubar da mutuncin najeriya sunan ahmad garba so ni ina karamar hukumar magani eh nasco ana son tashi gida babu lokaci ba kuma abin nan to ina ga yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa suke dan shiga wannan damuwan to wasu kuma gaskiya akwai hali dun wasu ko da sun koshi suna dubin cewa ai wannan na banza ne bari su bi saboda su samu abin da za su sa ma cikin su ko kuma makamancin su wayannan kamar akwai zubar da mutunci ga hajiya a ce kwansan tana bin abinci kamar almajira hmm. mota ta zo a bi abinci da gudu ana neman abin da za a ci ana wayewa ana wasan abinci ana turin juna da sauransu naga haddan da ma naga ana har hoda da sauransu mu gaskiya ko mu da muke maza ba mu jin daɗin wannan abubuwan da mata suke gudanarwa sunana adamu lawali daga karamar hukumar magama duba da yanayin bata lokacin da aka yi mutane na son zuwa gida ba kudi matsayin sun kashe guzurin su tun da wuri hmm. to kuma ya cincinta a ce ana samun abinci matsayin mutum najeriya ya saba cin abinci so uku hmm. ko so hudu a wuni hmm. to ya zo ne ya tsinci rayuwar shi yana cin abinci so biyu a wuni kuma kudin guzurin da ya kamata a ce ya yi amfani da su in ba a bashi da rana ba ya ci to kuma ya kashe su ba wasu <laughs> yayi ya yi tsaraba ya tura cikin bage kuma ba za a sai tsaraban ba ko ba haka ba amma ka lura bakaken maka ke wannan layin karaban nan su jajayen me yasa ba su yi sosai eh to akwai dalili eh, su su su saba da akwanomin yunwa na cikin su <laughs> eh, ko kuma hotel din su eh. ainihin magabatansu sun ɗauka musu wani abu wanda ya wanda aka ɗauka muna mai martaba sarkin bargu alhaji sani halliru dan toro da ke zaman amirul hajji na jihar Niger a wannan shekara ya ce bisa la'akari da yadda aka samu matsaloli za su baiwa gwamnatin najeriya shawarwari game da ragewa hukumar jin daɗin alhazan najeriya wasu ayyuka na aikin hajjin a maida su ga jihohi ko ɗaukan alhazai ma daga gida zuwa nan a bar hakkin akan jihohi in yi so in su yi nasara su ne in ba su yi ba an san su ne sannan kuma batun abinci da gidaje ya kamata bar ma kowane jiha su ɗauki nauyin abun su su yi abun da ya kamata in an yi ne in ba yi nasara ba an san ba za a ce wani ba ne a za a can jihar ɗin ne. to na yi kokarin jin ta bakin jami'an labarai ta hukumar jin daɗin alhazan najeriya fatima sanda usara amma lamarin ya ci tura Ba ta bata da martanin saƙon katta kwana da na aika mata ba har ya zuwa lokacin hada wannan rahoton. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia. To madalla an gaida Mustapha Nasiru Batsari masu yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya a wannan shirin na noma tushen arziki wakilin madina dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa kwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba musamman a wannan sabuwar gwamnati shugaban ƙasa bola ahmed tinubu wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin kasar ta yi dogaro da kanta ga dai ci gaban tattaunawar yanzu kin ga bai jima ba wani yaro a sokoto ya yi injin na ban ruwa mai amfani da wutar rana hasken rana kenan mm. so me ke nuna wannan shine yana nuna cewa akwai matasa da suke da wannan ilimi shi ba manomi bane amma ya ga menene matsalan manoma a yankin sa shine wahalan fetur bakin mai da kuma generator sai ya amfani da wasu dan pipe da kwankwalati da 4 minute gam da komai yakan sai da musu shi akan naira dubu ishirin da wani abu kuma suna aiki da shi suna aiki da shi har shekara uku za ka amfani da batiri bayan batiri kuma ka zo kai amfani da wutar hasken rana kai amfani da shi yanzu gaba ɗaya nahiyar sokoto ta wajajen sokoto na abin da suke da shi gaba ɗaya kenan haka salika muna da wani matashi da ya tashi shi kuma ya ga yankin su abin da suke fama suna noman tumatir da komai sai tumatir din ya zama kana ta wallahi tallahi ka rasa yadda zaka da shi ya lalace sai ya kokari ya kawo hanya da zai iya samun wani yanayi zai rike tumatir din har zuwa wani dan zango mai lalacewa. ba kin ga me ke kawo haka wannan yana cewa matasa suna neman su kawo matsaloli su kawo hanyoyi da za a kare wannan matsaloli mm. abu na gaba shine wasu matasa kuma su abin da suka suke kokarin yi shine yanzu duniya hankalinsa ta tashi akan abin da ya shafi harkan global warming gaba ɗaya shine mutane ana sare bishiyoyi ana kaza ana kaza kuma ana samun matsaloli mai sosai wajen frustration da sauransu mm. su kuma sai suka ga to ya za su iya su kawo a zamanance kimiyya da fasaha wajen soya wannan yanayin ba tare da yana taba harkan gonakin gaba ɗaya da kuma kiwo gaba ɗaya ba wa zai maka wannan ba matashi ba dole matashi ya kamata ka janyo ka ba shi nuna mashi ya kawo ya baje gwanin ya komai abu na gaba wasu matasan kuma harkan kimiyya da fasaha suka iya su kokarin su shine ya za su zama manomi idan ya noma ba sai ya sha wahalar mota da komai ba ya tallata hajarsa a inda yake a inda yake kuma kai ma da kake siye a wani gari ka siye hajar nasa inda kake a samu a kai maka ba tare da wata wahala ba me ka haka su matasa su suke da wannan irin ilimi da za su kawo jama'a kuma jama'a ta amfana da harkar noma haka wajen sarrafa wajen fitarwa haka kuma yin ma irin su taki da wasu ababai gaba daya kin ga dole ne gaba daya complete value na kowane kungiya dole sai da matashi to me ya ja hankalinku matasan najeriya kana da matasa nawa ne a kungiyar taka idan muka duba lura da universities da muke da club a jami'o'i mm. da kuma yaran secondary school da muke da shi muna da kusan mai kulokin kusan miliyan biyu yanzu haka a kasar gabaki dukkan su manoma dukkan su wasu manoma wasu sun kware harkan kimiyya da fasahar harkan noman wasu sarrafawa wasu kuma har ma fidda ita waje duka abin da complete value chain din gaba kenan to ya ka ja hankalinsu suka amince da noma a ajiya idan kika duba kika ga noma kullum ina faɗi wa mutane ko mun ki ko mun so duniya ta ya tafi karkata harkan abinci sai sa ko asibiti ka ce ka ci abinci kafin ka sha magani ashe kuma ka ci mai kyau kuma ka ci mai kyau abinci so me ke nunawa anan shine noma ana yana bukatan shine kadai abin da zaka yi controlling duniya da shi yau idan kika duba rasha da ukraine suna faɗa mutumin da ke kauye na bin yan burodi saboda alkama ta yi tsada me ke nuna maka ce kenan kai da baka taba zuwa Ukraine ba gashi Ukraine suke can ashe kai ma ya taba ka a nan Najeriya mm. karfin kenan abu na biyu da nake so mu gane duniya yanzu gaba ɗaya kaje kasashen duniya baki ɗaya zaka ga suna fama da yanayin fari ga gonar ga abubuwan aikata gonan amma ba a iya ai noman saboda canjin yanayi an ba haka ba bature da ke wani kasan duniya tara maka kusan tiriliyan 28 na dalar amurka a harkar mai yanayi kasan ya taba shi ne sosai mm. so ko mun ki ko mun so najeriya da muke da noma kawai in noma za ka dauka muna da kasa da har yanzu ba a noma ta ba sama da hekta miliyan 80 da ba a noma ta ba tana nan har yanzu a ce me ke nuna maka cewa kuma muna da matasa sama da kimanin sama da miliyan 70 da suke kan hanya wannan duka matasa ne kuma galibin matasa na idan ka duba statistic ba su da ababen yi suna zaune a gida sai sa an ce rashin zaman lafiya wa matasa ke ciki rashin kaza matasa ke ciki to shin kokarin shine wannan matasan zamanin mu muke faɗa yau idan yau ka zama wani abu a ce yau kasar ka ba zaman lafiya ina za ka tafi saboda gaba ɗaya al'umman ya zama barazana ne gare mu hmm. dole ne sai mun koma mu wayar musu fahimtar da su cewa a garin ka kana iya samun ka samu abin da ya dace da wannan muke muka yi ganin gwamnatin da ta shuɗe ta yi kokari sai sa wannan kirkiran wannan harkoki na sa kuɗi da suke mutane na anko mm. boros mm. ba wai sun yi amai da bashin ba a'a su kalkatar da harkalin mutane ma ya koma noma ne kuma sun yi cibin wannan yanzu da mutanen muke koma shekaru bakwai takwas a baya ba zama mai noman ba kowa yana nan. bari zan dagare ka bari samu eh, shugaban wannan kungiya eh, ta Eh, kungiyar masu fitauci sarrafawa da dillancin dabbobi a wani yanayi kuke a yanzu tun da ka koka cewan gwamnatin da ta shuɗe ba ta ba ku tallafi ba ga shi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba a wani yanayi kuke yanzu to idan kika ga saniya a kasuwa babu jarin gwamnati babu bashin banki manomi ne ya noma ya hada kudinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo kan hanya bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya ɗauka da inda ya sauke bayan haka akan hanya ma akwai masu tare suka karbi kudade masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakil yamma abuja madina dauda sai kuma julie ledes gresham da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. da madalla masu tsaron babala dama bai yi nisa ba don haka gashi nan dauke da takaitattun labarai. To hawa ga takaitattun labaran Yau talata shugaban ƙasar Amurka Joe Biden na shirin karɓar bakuncin wani taro tare da Cardinal matthew Zuppi na Italiya, manzan zaman lafiya na Papa Roma Francis domin tattauna yakin Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce dakarunta sun lalata jirage marasa matuƙa na Ukraine sha bakwai, ta kuma kakkaɓo wasu sha ɗaya ta hanyar na'urori yayin da ta dakile wani hari a kan Crimea. ana kyautata zaton koriya ta arewa na tsare da wani ba amurke bayan ya tsallaka kan iyakar da ta raba kasashen koriya biyu ba bisa ka'ida ba a yankin tsaro na haɗin gwiwa ko jsa a yau talata rundunar majalisar ɗinkin duniya ta rundunonin sojin ƙasa da ƙasa da ta jabge a ƙauyen kan iyakar don ci gaba da dakatar da yakin koriya ta ce tana aiki tare da sojojin koriya ta arewa don warware lamarin tare da tabbatar da cewa mutumin ya je ziyara jsa ne yau talata masu zanga-zanga isra'ila sun toshe manyan tituna tare da kutsawa a takaice a cikin kasuwar hada-hadar hannayen jari yayin da 'yan majalisar dokoki ke shirin amincewa da ɗaya daga cikin ƙudurorin dokar shari'a na Firayim Minista Benjamin Netanyahu da ake takaddama a kai kafin tafiya hutun bazara. To madalla lama saro da haka muka kaga karshen shirin na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labaran duniya da Julie ladas Gresham da ta bada umarni. Da injiniyan namu Hawa Sharif ke muku fatan alheri sai an jima idan Allah ya kai mu ga shirin yau da gobe.